Assalamu alaikum wa rahmatullah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabin manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zazzafar rikici tsakanin Sheikh Mujtafa mai ɓarota Tijjaniya da Asadul Islam Izala akan maganar da Asadul Islam ya fito yayi game da Profesor Ibrahim Ahmad Makari Asadul Islam kwanan nan ya fito ya yi wani program wanda yake nuna cewa shi a tunaninsa a zacensa lallai Furofeso Ibrahim Ahmad makar zai koma Izala, inda ya yi wasu maganganu da bayanansa da ya kawo hujjojinsa sosai wanda shi yake ganin cewa wa'annan hujjojin su yake tabbatar da cewa Kwanan nan Profesor Ibrahim Ahmad Makari babban limamin ƙasa zai bar ɗariƙa ya koma Izala, wanda wannan ta sa Sheikh Mujib Tafami ta ya fito ya mayar masa da martani sosai. Ku kasance tare da mu yanzu a wannan tasha ta zumuncin TV mai albarka don jin martanin da Sheikh Mujib Tafami baro ta yi mayan masa tare da danna bidiyon shi Asdal Islam ɗin da yake da hujjojin da ya kawo na cewa lallai Professor Ibrahim Ahmad Makari yana kyauta zaton zai koma Izala yayin da Sheikh Mujib Tafami baro ta kuma ya fito ya bi shi da raddi da sauransu. Ai sauraro da kallo lafiya. a asadul islam uh, jahilin jahilin uh, asadul islam jahilin jahilin alkanawi duk da mun yi kuskure a title din amma babu damuwa za mu ci gaba da karatun haka asadul islam jahilin alkanawi an gane ku eh, asadul islam jahilin alkanawi yana magana za mu sanya muku ah, maganar shi kuji shi a tunanin shi saboda ba shi da tunani a yana ganin wai a nasu harsashen a nasu harsashen na mahaukata saboda shi mahaukaci ne a nashi harsashen yana ganin wai ah, Profesa Ibrahim Makari <laughs> zai iya barin ɗariƙa ya koma addinin wabiyanci a nasa harsashen. To abin da harsashen su yake lissafuwa saboda san ganshi da layyin janib. Profesa Ibrahim Makari mai sauƙin hali ne mai ladabi da biyayya mai girmama kowa da kowa. To a haka ne suke tunanin wai Profesa Ibrahim Makari zai iya barin ɗariƙa ya koma wahabiya to wannan wallahi kun makara alkasim asadul islam kake ko menene ka makara wannan mafarki naka ba zai taɓa yiwuwa ba har abada domin profesa ibrahim makari da kake gani yana da sauƙin kai amma an taɓa addini kuma ba shi da sauƙi eh, yana da sauƙin kai amma idan an taɓa addini to tabbas fa ba shi da sauƙi in an taba addini ba shi da sauki in ka taba ɗariƙa ma bai da sauki ka je albani albanin kaduna zai baka labarin irin cafkan da da Profesa Ibrahim Makari mai akwai raddi da in ka je ka bibiya za ka ji lokacin ah, Profesa Ibrahim Makari yana cikin ganiya ta harara ta zafin tafiya a lokacin da kan shi ke zafi irin namu ka je ka ji irin raddin da ya ma albani sai da ya mai da albani bai san komai ba to saboda haka yan uwa bari sanya muku kuji abin da wannan dan tasha asadul islam yake faɗa yana gani kamar bari sanya muku kuji ah, bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yan uwa masu kalwa da saurare na daidai wannan lokaci Ah, akwai tambihi da nake so na yi da kuma wasu jawabai Idan na san wannan jawaban wasu za su dan ji ta wani iri ah, akwai ɗan uwa mala abu aisha abubakar zubair abu aisha ya wasu maganganu game da prof ibrahim makari wasu rubuce-rubuce sai daidai da abubuwan da nake ta hasashe shin ko Prof Ibrahim Makari zai iya barin ɗariƙa ya dawo tafiyar salafiya ko izala ko kuma sunna shin ko zai iya ko me yasa ake wa Prof Ibrahim Makari wannan hasashen da batun magana ya dawo tafiyar sunna ko kuma ya dawo tafiyar izala ci gaba da tafiya da shi me yasa ake wa Prof Magari wannan hasashen Abinda da nake so dan tambihi a kai na farko da'awar prof ibrahim makari ta ɗan sha bamban da sauran malaman ɗarika duk da shi mutum ne mai wayo kuma akwai yin magana cikin falsafa wato a wannan babin nake so na yi wasu maganganu kamar haka prof ibrahim makari yana sane da cewa tafiyar ahalus sunna da kuma tafiyar izala ko salafiya ita ce tafiya mafi sarki kuma ita ce tafiya da take dauke da tsantsan tauhidi da gaskiya kun ji ba? kun ji shirge makareci kun ji shirgegen makareci to da farko amsar da zan baka ya kai alƙasim a ah, asadul islam cikakken jahili shine Profesa Ibrahim Makari ya bada amsan wannan tambayan da kansa. Na duba bidiyon ne ban samu ba, amma da Allah ya koma su sauraron duk wanda ya ci karwa da wannan bidiyon da Allah ya tura mu. Bidiyon da aka yi fira da Profesa Ibrahim Makari a Adamawa, inda katako da yake tambayansa cewa yadda kake da ilimin nan me yasa ba za ka shiga ƙungiyar izala ba. Sai Profesa Ibrahim Makari ya ce to ai jahili shi ke yin izala. da wannan addinin da kuke na ibnu taymiya ai jahilai su suke wannan addini professor ibrahim makari ya gama ba da amsa na duba shi na yi sacin bidiyon ban same shi ba amma da Allah duk wanda ya same shi ya tura min ta wannan namban da kuke gani insha Allahu rabbi zan sake karatun zan ƙara maimaita wannan karatu domin yanzu zan dan danna waɗansu 'yan mintuna sai in tabbatar muku da Profesa Ibrahim Makari da kanshi ya ba wannan jahilin ansan dalilin da yasa sa ba za mu yi izala ba saboda babu kowa a cikin izala sai jahilai ya ba katakora amsa cewa jahilai su suke yin addinin wahabiyanci wannan kenan sannan kuma ya kai asadul islam in ban da kai daƙiƙi ne jahili ne ta ina kake wannan harsashen saboda ka ga Profesa Ibrahim Makari ɗabi'u masu kyau ba irin naku ba to ɗariƙa daman ita haka take ai duk shahunan ɗariƙa idan ka bibiye su shahunan mu ba sa magana ne shiru suke yi ba sa cewa komai amma an ka je ka zauna da su haka mu'amalar su take yanzu a nan garin namu a nan garin namu akwai malamai guda biyu wanda in ka je ka zauna da su ɗabi'unsu wallahi yayi kama da irin ɗabi'un manzan: Allah kuma wallahi faye ne yan tijjaniya na farko akwai malam Abdullahi Gwamna malami na ne yana ɗaya daga cikin malaman da ne karatu a gabansu duk da shi karatun da muka yi karatu ne ba a yin shi da halcin hausa da larabci ake yi akwai abokanan karatu na irin su inda gimadu wanda sun je cairo sun yi digiri sun yi masters sun dawo akwai irin su malam tijjani wanda yanzu haka ma an ce shine na'ibin limamin masjidul wafidina a misira mun yi karatu da shi a gaban malam abdullahi akwai irin su malam tijjani akwai irin su malam eh, ahmad akwai irin su suna nan dai wanda mun yi karatu da su da yawa a ainihin gaban sai mal abdullahi Gwamnati. wannan mal abdullahi Gwamnati, idan ka je gaban shi ba nufi ne wallahi azim wallahi azim za ka ga ɗabi'u irin na annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama za ga halayensa wanda in ka je makarantansa tana nan za ka gani ba wani wargi ko na wasa ko na abin da ya shafi wasa da sunan manzon allah sallallahu alaihi kuma batijjani ne kullum sai an yi wazifa a gidan shi kullum sai yayi lazimi yana nan a garin kaduna sannan bayan shi akwai malami na wanda shi ma na yi karatu a gaban shi limamin juma'an masallacin da shehu ɗayar bauchi ke tafsiri shine shehu malam abdulkarim wanda yanzu a ƙwaryar tudun wada babu wani zaure da ake karantar da karatu da ya fi nashi daman daga zauren gidan malam tireta wani basakkwace wanda ya zauna a nan garin kaduna wanda shi ya yi ɗariƙa ya yi izala ya yi shi'a a ƙarshe ba mu san a me yi wa fati ba amma dai muna ganin saboda ƙarshen ƙarshen lokacin kamin ya mutu muna zuwa karatu a wannan lokaci a mazauninsa abin na ji irin yaban da ya ma shehu tijjani har ma na ji wani tarihi a bakinsa wanda ban taɓa ji ba akan shehu tijjani ya yi yaƙi don ɗaukaka addinin musulunci ya je ƙasa kaza ya je gari kaza ya je gari kaza to ba mu san dai akan wani ainihin eh, alƙibla ya yi wa fati ba shak abubakar tireta to amma a yanzu haka alaƙaidul hayati babu wani zaure wanda ya kai na shi mal abdulkarim bin dawa ba katsine ne mal abdulkarim bin dawa wanda kuma shi wannan karatun nasa ga baki ɗaya ya samu ne a nan garin kaduna domin malamin su mun san malamin wanda su sun zo karatu ne na allo na alƙur'ani to a nan makwabtansu akwai malamin da ke ba da ilimi suna karatu a wurin shi karatun zaure sai Allah ya mai baiwa shi ya kwashe duk abin da ke cikin zauren sai ya ci gaba bayan rasuwan wancan malami shine a wurin babu wani ilimi da zaka zo da shi na addinin musulunci wanda a cikin malaman izalan ma hatta malaman Musa Asadu suna sun zo wajen sun yi karatu akwai malam yaya as-salafi malam yaya as-salafi ya daga cikin malaman da Musa Asadu suna ya dan tasiranta da su duk da karatun da ya a wurin shi ba mai yawa bane yakan ɗan je ya zauna ya ɗan yi karatu irin na shan ruwan tsuntsaye kamar yadda na sha gaya muku Musa Asadul Izala ma'ana Musa rikicin addini bai da malami wanda ya koyar da shi karatu min gilafin ila gilafin babu in kuma akwai a tudun wada in kuma akwai a Kaduna ya gaya mana sai ya tafi can eh, ya sunan wurin ne da yake faɗa can ko hanyar hanyar hanyar Jos ɗin nan malam waye yake cewa malamin shi to shi ma dai bamu san san da ya je wajen na shi ya karatu ba to saboda haka wa'annan mutane in kawo zaka samu ɗabi'un manzan Allah a wurin su haka tijjanawa suke ɗabi'un annabi wallahi alazim mala abdullahi gwamna rod banife ne wallahi la ya'kulu illa min amal yadihi abin duniya baya ci sai wanda hannunsa ba wani abu da zaka bashi ya ci sai abin da ya je yayi a gona tukunna abin ciwoyi a sai wanda hannun shi da kan shi ya noma tukunna shi zai ci ko minerals sha sai ruwa farin ruwa yana da makaranta babba manyan mutane sun san shi amma haka za a zo saukan alkur'ani a gaban mu mun sha gani za a zo ba roƙa yake yi ba iza oɗi ta shay'an min gairi an tas'ala fa kul wata saddaq annabi ya ce idan idan aka baka abu ba roƙa kai ba baka akai ka ci kai ma ka bayar kai sadaka za mu zo ka ga lokacin muna karatu a wurin mal abdullahi gwamna in ya zo sauke sauka da hadda na yara Eh, za ka ga eh, masu hannu da shuni sun zo sun ba da sadaka miliyan ɗaya miliyan biyu a wurin naira ɗaya bai ɗauka yi ko ba mai kuɗi ba ne fa amma wannan miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku miliyan hudu a wurin zai ce wa malaman makarantar su raba wallahi azim wallahi kuma ba wai shi yana da shi ba ne to haka haka ɗabi'un malaman mu suke kuma shi wannan malam abdullahi gwamnarot malamin mu ne wanda yanzu zo kakaf cikin malaman wahabiyawan kaduna wallahi tallahi ba malamin da ya kai shi iya larabci kuma wallahi ba malamin da ya kai shi ilimi yana nan ma shi ba a san shi ba yana nan ba a san shi ba to irinsu suna da yawa ga irin wannan malam Abdulkarim bin Dawa ko daga lahira ka zo da ilimi sai ya fassara maka littafi ko daga lahira billahi allazi la ilaha ko larabcin ko larabcin maluku ne ka zo da shi wallahi eh ko la ko larabcin ridwan ne mala'ika mai mai tsaron aljanna ya larabci malam Abdulkarim sai ya fassara shi to saboda haka lallai ilalla wallahi ba masu yin ba masu yin ainihin addinin izala sai jahilai sai jahilai kuma ba mutanen kirki mutanen arziki sai 'yan ɗariƙa amma insha Allah bari in tabbatar muku da maganan ɗaya daga cikin wahabiyawa lallai 'yan ɗariƙa ba abin wasa ba ne wanda shi ya je wajensu ya zauna ya sha abin da ya sha ya ga abin da ya gani wannan dalili kenan da ya sa Ba ya yadda a rena 'yan ɗariƙa, ya yadda a ci mutunci 'yan ɗariƙa, ya yadda a kafirta 'yan ɗariƙa, sannan ba ya yadda a ce wa 'yan ɗariƙa jahilai. Domin shi ya je gaban 'yan ɗariƙa, ya samu abin da ya samu a gaban 'yan ɗariƙa, bari ku ji abin da yake faɗa, ku saurara ku ji. yan dariga a daidai nan wurin yan dariga sun yi yan dariga ba a daidai nan wallahi sun yi ai mu ce daidai muna faɗi malam a mu haka muke ai yan dariga karamin malami ya rena babban malami bai yiwa sai yan izala sai mu ahlu sunna karamin malami na babban malami ko kana jin zan ji tsoron fadi ne ko ko dan suna yan dariƙa sai in yi musu adalci bayan Allah ya ce wa idza qultu walau kana to ku din ne za kurba din yasa nake hudin gaskiya kan don haka wallahi yan dariƙa sun fi mu ladabi wajen malaman su yan uwa kun ji alhaqqu ma shahida bihil a ada'u malamai suka ce gaskiya shine abin da makiyanka ma suka shaida maka wannan mala aliyu kaduna yana kokarin faɗan gaskiya duk da lokacin da ya fito yana faɗan gaskiya da yake addinin wahabiyanci addinin ibnu taymiya ne ba addinin annabi muhammadu ba ne. da yake wahabiya ba sa kaunan allah ba sa son annabi sallallahu alaihi wasallam nan da nan suka je suka haɗa shi suka je suka haɗa shi da balalau suka haɗa shi da kabiru gombe aka ce mai in bai daina wannan wa'azin ya caccake mu ba za a kore shi a ƙungiyar izala <laughs> za a kore shi wallahi sai da suka yi wannan makircin wallahi sai da suka yi mai e malam aliyu kaduna saboda ya je ya zo na wurin malaman ɗariƙa ya ga su ya ga ɗabi'un su masu mutunci ne in kana neman mara mutunci tataccen ɗan tasha ka samu bawahabi ka gama domin sun koyo tashanci a wurin malamin su ibnu taymiya sun koyo tashanci a wurin abdulwahab sun koyo tashanci a wurin albani mai gyaran agogo ya dawo gyaran hadisin annabi kaga dole a samu barna mutumin da ke gyaran agogo ya dawo gyaran hadisin manzalla dole a samu barna to saboda haka lallai ilalla wahabiya muna gaya muku wallahi azim wallahi azim wallahi azim addinin wahabiyanci wallahi ba addinin annabi muhammadu bane wallahi addini ne na yahudanci ba sa son annabi ibn taymiya Allah ya isa tsakanin mu da kai ka cuce mu ka kawo mana ka sa mana addinin yahudanci a cikin a cikin addinin musulunci ibn taymiya kama yahuda kwangilaran alkiyama sai Allah ya mana shari'a da kai albani ka cuce mu ka kawo mana addinin yahudanci cikin musulunci abdulwahab ka cuce mu ka kawo mana addinin yahudanci cikin musulunci wallahi mun bakka da Allah Allah ya isa ba mu yafe ba Allah sai ya mana shari'a da ku Mu makiya manzon Allah maƙiya iyalan gidan manzon Allah maƙiya sayyidina Ali za ka ji fa da bakinsa suke buɗe suke zagin sahabbai su ce zagin sahabbai babu kyau suna tozarta 'yan shi'a suna cin mutuncin 'yan shi'a ashe su ne masu zagin sahabbai ni wallahi irin zagin da wahabiya suke ma annabi da kuma sahabban annabi ni ban taɓa jin irin wannan zagin ma a bakin 'yan shi'a ba wallahi ban taɓa jin 'yan shi'a ya fito ya kunduma masa na abubakar zagi kamar yadda wahabiyawa suka suna kundumama sayyidina aliyu zagi ba kar ku manta fa jala jalin gobu dan bakin shi ce sai sayyidina aliyu munafiki ne sayyidina aliyu ba ya zaga ba sa san annabi fa wallahi ba sa san annabi to saboda haka asudul islam kake ko menene wallahi kama kara kama kara professor ibrahim makari duk wani harsashen ku na banza ne harsashen ku na banza ne babu yadda za a yi professor ibrahim makari ya koma ainihin wahabiyanci inda zai koma wahabiyanci da malamin shi ya koma wahabiyanci saboda Sheikh Sharif Ibrahim Sale in ka duba usulubin shi irin usulubin nan ne Professor Ibrahim Bakar ya dauko an baka ji ya karanta salatul fati ba za ka taba gane batijjani bane amma kuma na gidi batijjani ne kuma dan faira shak sharif sale batijjani ne kuma dan faira wasili yayi wusuli mutahaqqiqi kuma shine maganar gaskiya saboda wallahi babu wanda zai addinin wahabiyanci sai jahili bari in ci gaba babu addinin wahabiyanci sai jahili ah, wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ‘yan uwa masu kallona da saurare na daidai wannan lokaci ah, akwai tambihi da nake so na yi da kuma wasu jawabai duk da na san wannan jawaban wasu za su dan jita wani iri akwai ɗan uwa mala abu aisha abubakar zubair abu aisha ya wasu maganganu game da prof ibrahim makari wasu rubuce-rubuce ya yi sai daidai da abubuwan da nake ta hasashe shin ko prof ibrahim makari zai iya barin ɗarika ya dawo tafiyar salafiya ko izala ko kuma sunna kunshin ko zai iya ko me yasa ake wa prof ibrahim makari wannan hasashen da batun magana ya dawo tafiyar sunna ko kuma ya dawo tafiyar izala ci gaba da tafiya da shi me yasa ake wa prof magari wannan hasashen abinda nake so dan tambihi a na farko da'awar prof ibrahim magari ta ɗan sha bamban da sauran malaman ɗarika duk da shi mutum ne mai wayo kuma akwai yin magana cikin falsafa wato a wannan babin nake so na yi wasu maganganu kamar haka Prof Ibrahim Makari yana sane da cewa tafiyar ahalus sunna da kuma tafiyar izala ko salafiya ita ce tafiya mafi sarki kuma ita ce tafiya da take dauke da tsantsan tauhidi da gaskiya amma me ya hana Ibrahim Makari Prof Ibrahim Makari ya zo ya haɗe da ahlus sunna a tafi tare Prof Ibrahim Makari idan kana da zurfin tunani kana bin karatukansa za ka ga yana da wasu ɗabi'u ne na ƙoƙarin ya musuluntar ko kuma ya salafiyantar da tafiyar ɗariƙa ko kuma ya wato ainihin me ya ko sunantar ya dawo suke kai ko da kuwa ba su karɓi sunan ahalin sun to <clears throat> yan uwa kun ji abin da wannan tataccen makaryaci yake faɗa ka na farko ya ma Profesa Ibrahim makarƙarya ya ce wai Ibrahim makari ya san cewa tafiyar sunna ita ce tafiya daidai hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya sani yake kan hanyar ɗariƙa to kaga idan ya san cewa waccan ita ce ta gaskiya kuma ya ƙi bi me yake nunawa me asadul islam me asadul izala eh yake nunawa yana nuna kenan it means kenan uh, Profesa Ibrahim makare yana yin wannan ɗariƙar ne don wani abin duniya ba don Allah ba tunda ya san cewa ba wannan hanyar ba hanya ba ce ta Allah a hanyar wahabiya ita ce hanyar Allah to ya nuna cewa kamar wani abu ake bashi kenan na duniya shi yasa yake bin wannan hanyar amma ya san ba gaskiya ba ce tambaya kenan to kai asadul islam bacin kai da kiki ne kuma jahili ne ka san dai duk cikin ku babu wanda kai Profesa ibrahim makar zuhudu ma'ana tsintseni da gudun duniya wallahi tallahi da ku kuka samu wannan matsayin ko da kabiru gombe sarkin hadama sarkin wawasu ko da balalau shugaban yahudawa suka samu wannan makamin to wuran mutane da za su yi da zaluntar mutane da za su yi da kuɗin da za su ci na gwamnati Allah kaɗai ya sani amma kai ka san cewa Profesa Ibrahim Makari zahidi ne idan ka duba sitiran da Profesa Ibrahim Makari yake sawa baya sa sitiran da za a ce gashi yau a makamin da yake bisa sitira irin na alfahari bai sa sutura irin na zo in zo ka gani na kai za ka shi wani zubin da jallabiya da yaddaren shi wanda ya gada a wurin mahaifinsa ya ga mahaifinsa yana sa jaddara shi ma ya gada yake sanyawa saboda biyayya ga iyaye amma kake gani Profesa Ibrahim Makari ba shi da girman kai ba shi da san abin duniya sannan ba shi da rena na gaba Profesa Ibrahim Makari ne akwai wani wanda ya kira ni shekaran jiya yake ce min wallahi unguwarsu ɗaya da Profesa Ibrahim Makari. Ya ce shi wallahi bai taɓa ganin mutum mai tawadu irin Profesa Ibrahim Makari ba. Ya ce wallahi a Zaria tun kamin ma ya samu wannan matsayin ya ce gashi za ku haɗu da shi a hanya kai kana ƙoƙarin tsugunawa ka girmama shi ka gaishe da shi shi yana ƙoƙarin tsugunawa ya gaishe da kai kuma haka ɗabi'a sai take har gobe har jibi kuma wannan makami da yake da shi bai taɓa sa shi ɗagawa ba bai taɓa sa shi ɗagawa ba saboda me saboda shi ne ɗabi'un manzon Allah to mu haka ɗabi'un malaman mu suke ko mu wannan zafin da kuke gani muke yi dan an taɓa annabi ne amma mu'amalar mu da zamantakewar mu da iyalan mu da mu'amalar mu da zamantakewar mu da abokanan mu da mu'amalar mu da da zamantakewar mu da makwabtan mu mu'amala ne wanda in ka gani su ma suna sha'awa ba za su je ba mu da wasu daga cikin ɗabi'u na sufaye ko wasu daga cikin ɗabi'u na annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallama haka muke sufaye sai dai ƙiyayya da hassada na wahabiyawa su kushe amma wallahi ba za ka taɓa zuwa ka ji muna faɗa da maƙwabtanmu ko kuma muna cutar da su ba daidai gwargwado mukan taimaka musu da abin da Allah ya ba muka tausaya musu mukan ɗauki 'ya'yansu a matsayin 'ya'yanmu to haka sufaye suke duk inda suke haka su sufai suke duk inda suke da saboda haka asadul islami kama kara shi ma abu aisha a dan tiktok wani malami ɗan tiktok ko dan jarida ko to shi ma ya makara wannan harsashe harsashen banza ne harsashen banza ne Profesa ibrahim makari a wannan ɗariƙa ta tijjaniya a faila ibrahimiyya zai yi wa fati isha allah dan faila ne dan tijjaniya ne kuma dan faila ne kuma anan miki kuma anan yake kuma anan zai bari A nan in Allah ya so da zai koma ga Allah saboda haka shi Profesa Ibrahim Makari yana son zaman lafiya yana son haɗin kai kuma yana son girmama kowa da kowa kowa na shiri amma ku daina wannan harsashen wannan harsashen banza ne Profesa Ibrahim Makari ba abin da zai sa ya yi wahabiya ba mai yin wahabiya wallahi sai jahili ku ci gaba da je ko salafiya ba amma dai yana kokarin ya gaya zai yi tafiyar tasu ta ɗarika ta dawo zuwa ga turbar asali yasa wasu maganganu da shi ibrahim yake yi game da abubuwa a cikin littafan su ko ne ko kuma wasu wake-wake da sauransu za ga Prof. Ibrahim Bakari akwai sanda aka taɓa masa tambaya game da wasu maganganu da in ya yi a cikin littafinsa sai yake cewa shi dai a fahimtarsa kaza ne ko kuma yi magana da ya ce amma wallahu alam bai san sauran abin da suke nufi ba wannan kenan abu na biyu a cikin malaman ɗari idan ban da kiki ne kuma maƙaryaci, ya tabbata makaryaci ne littafin da Profesa ibrahim makarye project bayan ya gama karatunsa ai diwani ne to kaga ba abin da za a tambaye shi a cikin diwani completely diwani addawawi na sittu baki ɗaya a kansu ne Profesa ibrahim makarye project nashi wanda idan muka lura akwai wani ɗan ƙaramin littafi wanda malaminku wannan da ƙiƙin sani rijiyar lemu wanda ga shi nan kamar yadda kuke gani mu ma mun zama mai raddi yanzu ga littafi na ga shi nan littafi na da na rubuta kun gan shi ga shi wannan littafi na da na rubuta ga shi kun gan shi na gama fitarwa zan fitar da shi a littafi ga shi alhujjatu gashi littafi na hadhihi hiya hujjatul hazihi hiya hujjatul faida muhammad sa muhammad thani umar musa waftira'atuhu wa kadi'atuhu wa rakakatuhu fit ta'lif gashi kun gani gashi wannan littafi ne ina raddi wa wannan jahili sani rijiyar lemu wanda ya yi wani littafi sunan littafin hazihi hiyal faida hazihi hiyal faida sai ya sanya kausaji an gane ku? sai ya ce in yasi eh, menene sunan littafin gaban eh, eh, hazihi sai ya sai in yasi ara uhu in yasi ara uhu wa menene gaban namanta gaban amma littafin da in yasi ara hazihi faida in yasi ara'uhu fil mizan yawa hazihi alfaida in si ara uhu filmizan to in bacin ya sanya wannan kausajin wallahi mai baro da ne kace kace da larabcin to kausajin nan da yasa kawai shine ma'anan ya fita amma da ya saki an yi ganganci an buga babu wannan ainihin bracket da yasa ya rufa karatu ya rufa in si ara uhu filmizan to da na tabbatar da jahilcin saniri rijiyar lemu saboda ya ce hazihi hiya faida to inda ya zama inda ya zama idafa ne to da ba zai sa wannan alifin da lamun ɗin ba sai dai ce hazihi hiya faidatu in yasi ara'uhu wa ara'uhu fil mizan an gane ku da haka zai zama misali to sai ci sa'a sai ya dan sa wannan bracket ɗin. ya sa waɗannan karatun a ciki to amma duk da haka mun bi cikin littafin mun ga ƙarya da ya ma shehu ibrahim da zalunci da ya ma shehu ibrahim da ƙirƙiran ƙarya da kuma ainihin duhun jahilci da kuma satan basira littafin da ya sata zan zo in yi karatu a kai na musamman zan zo in yi karatu a kai na musamman idan na zo yin karatu a kai na musamman za ku ga yadda zan ɗauko muku littattafan ko kuma littafin da ya sata uh, littafin da ya sata shine uh, shine littafin mai gari a sheik ibrahim inyas senegali a sheik ibrahim inyas menene a senegali wannan shine littafin da na rubuta kun gan shi kun ga littafin da na rubuta hadihi hujjatul faida hmm? hazihi hujjatul faida littafin da na rubuta kenan kamar yadda kuke gani gashi nan a hannuna hazihi hujjatul faida muhammadu thani umar musa tuhu, wa kadi'atuhu wa rakakatuhu fi ma'ana wannan ita ce hujja ta failar shehu ibrahim ga kuma muhammadu sani ma'ana sani rijiyar lemu umar musa tuhu, da ƙirƙiran ƙarya da yama shehu ibrahim wa tuhu, da mugan kurakurai da ya a cikin littafin tuhu, da kuma muguwar ɓanna shirme da hauka ita ce rakakat an gane ku? e, barna da shirme da daƙiƙanci da balidanci shi ake cewa rakaka to duk abin fitalifi abin da yake da a cikin littafinsa da zan zo ɗauko muku wancan littafi na Sheikh Ibrahim Iyas Senegali wanda su ne ya kwaikwaya ya littafin ba basiransa ba ne wallahi kwafi yayi ya ɗauko littafin mai gari ya zo ya kwafi ya sanya a cikin littafin duk da haka kuma akwai mugayen ƙaryarki da ya mashe ibrahim da kuma mugayen kurakurai da kuma mugayen kurakurai wallahi wahabiyawa kun shiga uku wahabiyawa kun shiga uku kun shiga uku gashi littafi yanzu akalla ba a sarra ba na rubuta falle 35 35 hmm, yau daga shi jiya ne ko shekaran jiya na fara rubutun littafin na rubuta shafi 35 kuma da ganin abin bai wuce jiya ne ko shekarun jiya ba na fara rubutu akan wannan karya da jahilci na sandirijiyar lemu da ya yi ai wallahi ka shiga uku nan ne zaka gane cewa mu da ake gani ƙananan almajiran faila ba kan wallasa ba ne ga ni na fito na yi nawa littafin ga shek Ahmad Tijani Al-Azhari Ahmad Tijani Al-Azhari ah, babban bijimin malamin nan wanda yanzu haka koyarwa yake a garin masar almajirin shehu tijjani shi ma ɗan mu ne ɗan kaduna ne gashi shi ma ya yi nazaratun ilmiyatun ko nazaratun ilmiyatun ina ganin kamar nashi haka ne nazaratun ilmiyatun something sai ya eh, ko kitab eh, fi kitab hazihi hiyar faidatu in yasi ara'uhu wa, wa adabuhu ne fil ko something like that da haka to saboda haka uh, insha Allahu rabbi za mu zo mu ba da mamaki a cikin wannan karatu saboda haka nan lalle wa addinin su addinin ƙarya ne ba yadda za a yi farfesa ibrahim makari ya koma addinin bari samu kushi ku ci gaba da jin shi ibrahim makari shi kadai ne yake wato ainihin bayyana yabo zuwa ga Shekul Islam bin Taimiya wanda zai wahala ka samu wani malami a cikin wato ainihin tafiyar dariƙa yana yaban Shekul Islam bin Taimiya. Za ka ga. ganin ma ganin ma ne da jahilci na wannan sokon jahilin alkanawi kaga wannan ƙarya ne ya ce wai shi kaɗai ne yake yaban Eh, Ibn taimiyya Ko ni kwanaki ina cikin karatu na karanta nukutar da Ibn taimiyya ya aka zo ana muhawara akan wai da ɗakin Ka'aba da Makka da Madina wanne yafi wani daraja. Wasu malaman su ce ai Makka ta fi daraja saboda akwai ɗakin Ka'aba. Wasu ce Madina ta fi daraja saboda akwai masallacin Annabi akwai Annabi. Da aka zo wajen Ibn taimiyya sai ya ce annan nabiyya afdalu min al-Ka'aba. Lallai annabi sallallahu alaihi ya fi ka'aba to ni ma anan in kun saurari karatu na ce lalle anan muna jinjina wa ibnu taymiya nan kan muna tare da shi kaga min yabe shi to kaga shi ba professor ibrahim makar kawai yake yaben ibnu taymiya ba ibnu taymiya inda yayi daidai za zamu yabe shi inda ya kuskure kuma ya ƙarya ya za mu faɗa ko ne ma mu taba ji kuna yaban malaman mu da shehunan mu ba amma mu in muka zo wajen malaman ku muna faɗa kar ku manta kwanaki ma nayi bayani akan ibnu qayyim al-jawziya idan ka ɗauki littafinsa madarijus salikina bayyana manazil iyaka na abu da iyaka sta'in duk da wannan littafin kwafi ne ya yi fotokofin littafin wani sufi ne wannan ya kwafa da zama na ɗaga muku sanda muke program da mala abubakar wallahi ibn al-qayyim jauziya wannan littafin ya kwafa duk barayin basira ne wannan littafin sunan shi manazilus sa'irina da sheikh islam abdullahi abdullahi al-ansari al-harawi sufi ne ɗan mazhabar hambaliya ko mutumin madina ne an haife shi yayi Fati ba hijiran manzo Allah shekara 481 kaga ya girmama malamin ibn malamin ibn al-qayyim al-jawziya ya girma ibn taymiya to abin da ke cikin wannan littafin ne duk ya photocopy ya hada wancan littafin na madarijus salikina to a lokacin da nake karatun madarijus salikina na yaba ibn al-qayyim al-jawziya har ma akwai abokina wani ba wahabi na ce ni muna magana da shi na ce ni ban taɓa ganin a cikin malaman wahabiyawa wanda ya kai ibn al-qayyim al-jawziya iya larabci ba ibn al-qayyim al-jawziya ya iya larabci ni a wurina ibn al-qayyim al-jawziya ya fi ibn taymiya iya larabci domin ina ɗauki littattafan ibn al-qayyim al-jawziya ina ganin fasahar baki fasaha ta halce fiye da irin yadda ibn taymiya yake larabci ina jin ibn al-qayyim al-jawziya kuma a cikin karatu na in ba ta manta ba na taɓa faɗan haka to abin da yake tabbatar da ƙaryan wannan baƙin jahili jahilin alkanawi shine ai akwai ɗan uwa mai albarka sheikh ahmad tijani al-azhari dr ahmad tijani al-azhari wanda ba ku manta ba kwanaki akan ibn taymiya har kusan raddi yayi ma sai da abul fatahi athani in ba ku manta ba ya kuma ya yaba ibn taymiya har aka ɗan samu takaddama ah, ba mu da shakkan ibnu taimiyya malami ne kawai dai ba yahudi ne arni ne malami ne amma littattafan shi arnanci ne a ciki maguzanci ne cikin littattafan malami ne ya wallafa littattafai sosai ya yi rubuce-rubuce amma hadafin shi ya halakar da al'umma da duk mutumin da zai gama wallafa littattafai a ciki ya zagi manzan Allah ya aikin banza hmm. ya yi rubuce-rubuce wannan rubuce-rubuce ba wajibi ba ne akwai sunna mu'akkada kuma ya barta ya mutu a sharari domin annabi ya ce matsiyata daga cikinku goraye kaga ibn taymiya matsiyaci ne ya mutu goro haka annabi ya faɗa shirarukum uzzabukum hadisi ingantacce matsiyatanku gorayenku wa arazil mautakum uzzabukum makaskantan matattunku goraye ga sunna mu'akkada sunna ta aure wanda annabi ya ce annikahu sunnati man ragiba an sunnati fa laysa minni aure sunnata ce wanda ya kyamace sunnata babu ni babu shi haka ibnu taymiya ya mutu gauru bai taba aure ba ya kyamace sunnan annabi muhammadu amma ya zo ya talla ya tar wallafa wallafa littattafai wani wallafa wallafa littattafai ba dole bane yawan baka wallafa littafi ko dai ba in ka mutu Allah ba zai tambaye ka me yasa baka wallafa littafi ba eh amma rashin aure in ka je ran alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam sannan zai yi alfahari da sauran sa kai baka ciki tanaka huta takatharu fa inni ubahi bikum al-umma yawm al-qiyamah duk da akwai nazaratun ilmiya haula hazal hadis to amma ibnu taymiya haka ya mutu kasir gumin a sharari tunda annabin ne ya faɗa shirarukum uzzabukum matsiyatanku goraye wa arazil mautakum uzzabukum matsiya makaskantan matsiyatan makaskantan ku sune wanda suka mutu ba su yi aure ba ibnu taymiya ya mutu bai taba aure ba to kaga ba musamman san makoman shi ba to saboda haka wannan karya ne naka na jahilin alkanawi ya kai jahilin alkanawi wannan karya ne daga gare ka ka ce wai shi kaɗai ne yake yaban ibn taimiyya ibn taimiyya to bari ka ji ai kwanan nan ina tunanin akwai bidiyon da ban sani ba ko ina da shi da na sanya muku ku ji yadda prof, ibrahim makari ya fito ya tabbatar da cewa taimiya shi shine ya koyar da in mutum ya batanci da annabi a kashe shi ba sai an kai shi wajen hukuma ba da kuke cewa a kai mutum wurin hukuma kaza kaza da wannan dan sakkwatan ya batanci ga annabi sakkwatawa suka aikata me sakkwatawa birnin shehu Allah Allah Allah ya saka muku da alkhairi ba ku bari a batanci wa annabi Allah ya saka muku da alkhairi sakkwatawan shehu wargi bai zuwa wurinku Allah ya saka muku da alkhairi shi Profesa Ibrahim makarshi ne ya fito ya karanta mana wurin da Ibn Taimiyya ya ba da hukunci cewa in mutum ya zagi annabi ba sai ka je ka kai shi wajen hukuma ba kai din ma da kake da yake gaban ka zaka iya kashe shi zaka iya daukan doka a hannunka zaka iya daukan doka a hannunka kuma yana a cikin littafin Ibn Taimiyya As-Sarim al-Maslul ala shatimin Rasul gashina saboda haka barin sanya muku shi minti 45 ba za mu dakata insha Allah in na samu wancan bidiyon ku kokari ku turo mu wancan bidiyon ku da kuke sauraron mu hasali zaginsa da cin mutunci ba za ka taɓa jin alkhairi kwaya ɗaya da shekul islam ko su yi istilali da shi cikin jawaban su game da addini ba amma shi prof ibrahim makari yana yi shin ko me yasa prof ibrahim makari yake wannan a yadda sauran yan dariƙa kafarta mashi suke kafarta shi ma suke ka misali irin su a shatima a almiskin a inda yake kafarta ibn taimiyya ya kafarta shi ya la'ani shi a yadda shi kuma farko ibrahim makari ya fito ya bayyana wa to shi Dr. Shatima Almiskin bahasinsa yana da bahasi mai zurfi yana da bahasi mai zurfi akan abin da ya shafi ibn al-qayyim al-jawziya da kuma ibn taymiya yadda ka san alifin ba'un zaka iya karantawa haka Dr. Shatima Al-Miskin ya san makarantar Ibn taymiya tun daga tun daga nozirinta zuwa firamarinta zuwa universitin ta ba inda bai sani ba lungu lungu soro soro cikin gidan Ibn taymiya dalili kenan yasa binciken shi ya kai har ya gano kafirci da munafunci irin na Ibrahim taymiya da shi da ɗalibinsa ibn al-qayyim al ai da mun karanta muku littafi ko irin maganganun da Ibn taymiya yake yi wanda hatta ibn al-qayyim al yake faɗa cewa Ibn taymiya yana ba mu labarin yana ba labarin ilimin yana ba mu labarin kanmu abin da ke cikin zuciyarmu ba tare da mun faɗa mai ba in muka zo gaban shi yana gaya mana da taimiya ya san gaibu kenan ya san abin da ke cikin zuciyarka don karatu ya gabata a dasu to saboda haka ba abin mamaki ba ne idan doktor shatim al-miskin ya fito ya faɗa munanan ɗabi'u na da taimiya saboda yana da bincike mai zurfi yana da ainihin wannan kirji mai faɗi a cikin makarantar ibn taimiyya shi yasa ya gano a ƙirin ibn taimiyya munana gurɓatattu waɗanda addinin ba addinin annabi muhammadu ba ne kamar yadda ya zo ya ce hawa hawadisa da lafararrun abubuwa sun fara da allah ne shi ne farkon wanda ya fara kawo aƙidar komai allah ne ibn taimiyya to kawo ko babu yadda za a iya ɗaga mai gaba shi ko profesa ibrahim makari ba layin nasa ba ne fito da irin waɗannan abubuwa shi ta'alim Duk da shi ma Dr. Shatiba Al-Miskim yana ta'alim yana koyarwa to amma kowa da layin nasa kowa da fil din shi kamar mu ma yanzu ai kowa ya san irin fil din mu ba ma ma koyarwa ba ne littafin da muke koyarwa ma wallahi ka koyarwa za a sa wa malaman ku a ce su koyar ba abinda da za su iya amma bai hana kuma idan kun dan sauka shoulder mu dawo da kukan hanya mu ɗan sassaita ku kuma ba za mu gushe muna sassaita ku wallahi muna muku seti haka za mu rinka saita ku saboda ba za mu bari a zuwa ita ƙarya ba ka yi magana ni in baka amsa duniya cewa shekul islam bin taimiyya ya yi wasu maganganu da ya burge shi game da janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da a kwanan nan naji wasu maganganu da ake yadawa da kun san shi Prof Ibrahim Bakari shine shekul Islam yanzu a tafiyan nasu dama daga shi sai kuma Shehu Sharif Sale wanda in ka taba su yanzu kaman ka taba manzo Allah ne to amma abin da zai baka mamaki kwanan nan an wasu abubuwa wanda ban ce komai akai ba amma ina da ɗan wasu tambihi akai shine abin da ya faru da shi da wato ainihin Sheikh Mala Alkasim Hotoro a inda Mala Alkasim Hotoro yi wani karatu a majalisin sa ya ce a sadda su su prof ibrahim makarin suke wasu maganganu da su da ɗalibansa game da kabiyar malam idris bauchi suke sukan ahalu suna game da tauhidin da ake kira a kai sai shi ma malam su. yan uwa kamar yadda kuke ji to kai jahilin alkanawi lallai kuwa Profesa Ibrahim Makari Shekul Islam ne a gare mu, saboda ya je duniya ya rikirkita duniya ya je ƙasashen larabawa ya ba su karatu ya je ƙasashen larabawa ya ba su ilimi ya zauna duk duniya ta gani ya isa a kira shi shekul islam mu alfa abun alfaharin mu ne lalle profesa ibrahim makari shekul islam ne a gare mu kuma wallahi ba ku da irin shi sai dai ku mutu har ku gama kara har duniyar wahabiyanci ta kare ba ta samu irin shi ba har duniyar wahabiyanci dan karamin littafi ba daga cikin ku daga cikin littattafansa malamin naku rijiyar lemu sani jallemu lemu ya ɗauka amma sai da jahilcin shi ya bayyana sha'ir ah, rasul layi. rasulillahi hmm? ila lazi tarahu fatakalu alhabib almustafa wannan littafin fa kawai ya ɗauka amma sai da jahilcin shi unwanin littafin ya ɗauka sha'irin rasuli ila lazi tarahu fatakalu alhabib almustafa wannan littafin kawai unwanin sunan littafin ya ɗauka amma sai da jahilcin shi ya bayyana saboda haka lallai ilalla Profesa Ibrahim Makarimu Shekul Islam ne in akwai abin da ya fi Shekul Islam ma to shi shi ne a gare mu domin ya kai in bai kai Shekul Islam ba ta za a bashi limancin masallacin babban masallacin Najeriya ai ya kai wannan makami ne inda malamin ku aka ɗauka aka bada makamin da za ku bashi ma ya wuce nan hmm? bakin ciki sai dai ku mutu wallahi al'azim sai dai ku mutu ba ku da hassada da ya wuce ko muna nan muna mai addu'a Allah ya ƙara mai dafa'i da dafa'in Annabi Muhammadu Allah ya ƙara mai jarrabi da jarrabin Annabi Muhammadu amma wannan wuri dai sai dai gani ya sai hangi wallahi ya fi ƙarfin ku to ƴan uwa bana son karatun ya wuce minti 45 kun san ban cika dadewa a karatu ba kuma ina bukata daga gare ku ah, ku nemo min wannan littafi ku nemo min wannan karatu wanda aka yi shi a ah, a wannan ya sunan garin nan ne a yola karatun da aka yi a yola tare da katakore yake tambayan Profesa Ibrahim Makari me yasa ba zai shiga addinin wahabiyanci ba. Dala ku nemo min shi. In ku nemo min zan dawo da karatun baya in ci gaba da sanya muku bari ka jin wanda su yanzu burin su su ga Profesa ya yi addinin wahabiyanci. Kuma lalle muna so za mu yi kira kuma in Allah ya ni zan kira Profesa Ibrahim Bakari mu yi magana da shi ya ƙara tabbatar mana da cewa lallai babu wanda zai yi zai zauna a cikin addinin wahabiyanci sai jahili masu ilimi ba sa zama a cikin shi sa duk cikin su ba malamai jahilai ne kuma a jahilai za su mutu saboda haka zamu dakata a nan ah, muna gode muku masu bibiyan mu masoya da maƙiya tijjanawa da ƙadirawa wahabiyawa dukkanku da kuka bibiye mu a wannan lokaci mai albarka allah ya saka muku da alkhairi dan uwa mai albarka babban ɗalibi na wannan cibiya na wannan makaranta mai albarka shine abdulmalik muhammad nasir azazzawi wanda baya gushewa hadimi ne na wannan group mai albarka yana ƙoƙari wurin sharin Allah ya saka masa da alheri akwai isiyaka sise wanda shi ma ɗalibi ne na wannan ah, majamu'a Allah ya saka mai da alkhairi akwai shi ma sai di malam mustapha sakkwato shi ma ɗalibi ne na wannan majamu'a Allah ya saka da alheri ga ɗan uwa malam bashir tukur soba wanda shi ma yana tare da mu Allah ya saka da alkhairi ga Malam Basiru Abdul wane ne sunan shi Allah ya saka da alkhairi ga Malam Zayyan Abdullahi shi ma yana tare da mu Allah ya saka muku da alkhairi wannan farubba muballagin au amin sami ku isar da sako ku sharing kamar yadda annabi ya ce da yawa wanda aka saukan mai aka isan mai ya fi ma wanda ya ji to ga wani koke mai menene mai, mai bulama ko yake mai bulama shi ma Allah ya saka da alkhairi a wannan bibiya namu da kuke yi ku turo min da bidiyon nan da Allah a nemo min shi a nemo min bidiyon nan da Allah a tura min za mu zo mu sake sabon karatu mu ƙara tabbatar mu da wannan jahilin shi ba shi da wanda ya tsole mai idanu shine Professor Ibrahim Bakalto muna nan muna karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil ko muna kira ga dukkanin masu sauraron mu masoyan mu dan Allah dan Allah mu karanta hasbunallahu wa ni'mal wakilu kowa duk wanda ya ji ni ya karanta hasbunallahu wa ni'mal wakilu akalla ko da kafa hamsin da niyan Allah ya tsare mana Profesa Ibrahim Makari dan Allah ku taimaka duk wanda yake ji na a wannan zama ya karanta hasbunallahu wa ni'mal wakilu kafa hamsin da duk wanda zai ji a duniya a taimaka a yi wannan karatun hasbunallahu wa ni'mal wakilu da niyyar Allah ya tsare mana Profesa Ibrahim Makari duk wanda yake nufansa da sharri Allah bai mai da sharrinsa ga dan uwa mai albarka shi ma Malam Ridwan Holma wanda shi ma baya gushewa duk sanda ake karatu yakan yi shiyarin kuma yakan shigo cikin wannan fage mai albarka wanda insha Allah kwanan nan nake so zan kawo shi shi Malam Ridwan Holma za mu karatu tare da shi za mu haɗa ah, link wanda za mu zo na mu gabatar da karatuttuka yana ɗaya daga cikin mutanen da alhamdulillahi suna da kishin ɗariƙa kuma suna yin abin da gaske malar duwan holma allah ya saka mai da alkhairi alfarma annabi wanda shi ma ya tsare mana yola sai dai kwana biyu na ji ya yi shiru malar duwan ba za mu yadda ba gaskiya kwana biyu ka yi shiru ba ma jin karatuttuka suna fitowa sai dai rubutu ba mu san me yasa ba bidiyo ba ka fitowa ka yi bayani kuma mun so ka riƙe mana yolan nan ne kai mana maganin yan yola naman bahillatani ne shi to za mu yi addu'a kuma akwai ɗan uwa mala abubakar babban ɗalibi na Sheikh shatima almiskin wanda ya kawo mana ziyara ɗazu zai kwana a garinmu yau allah ya kai mu gobe da safe zai koma allah ya tsare shi ya kai shi gida lafiya shi kuma maulanmu babban malamin mu shek shatima almiskin allah ya ƙara mai lafiya allah subhanahu ta'ala ya ƙara mai dafa'i babu wanda suka tsire musu wallahi tallahi a duniya irin maulana farfesa ibrahim makari da kuma maulana hujjatul islam shakshatima almiskin wayannan malamanmu ne yayyinmu ne sun girme mu kuma malamanmu ne shehunanmu ne ko muna ji da su ko muna alfahari da su ko muna roƙon Allah ya kiyaye mana su alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda ka ƴan uwa zamu dakata a nan Allah ya saka da alkhairi ga malam Salisu malam Salisu kai latti sai yanzu ka shigo to Allah ya saka mana da alkhairi ga baki daya ga malam Nasiru Dara shi ma Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara kusanci alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ga malam Musa Abdullahi shi ma Allah ya saka da alkhairi ga malam Musa mai nasara shi ma ya shigo Allah ya saka da alkhairi alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mutara ma Allah ya kai mu gobe Martanin Sheikh mujittafa mai ɓarota ta kenan zuwa ga Asadul Islam Izala, a yayin da Asadul Islam Anji yace ya fito ya nuna cewa lallai Profeso Ibrahim Ahmad Makari shi yana kyauta zaccen cewa zai koma ƙungiyarsa ta Izala, inda Sheikh mujittafa mai ɓarota ya ga abin da eh, Asadul Islam yake faɗi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 don wayarwa da al'umma kai a kan addinin Musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.